Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Abdulmalik Bobo, wanda Bilin Abdul ta rubuta Wanda yake zuwa muku daga tashar kundin Hausa Nobels ta da ni mai gabatar muku Maman. Daidai na rama ta shigo falon tran da ke hannunta ya subuce. Abin da ke ciki ya zube jikinta sai rawa yake saboda jin faracin ya shahid na ƙarshe. Ya shahid ne ya miƙe da sauri ya kamo ta da zaunar. Cikin taushin murya ya ce ki yi haƙuri Rahama ki bi umarnin Abba. Ki fidda shi daga kunyar mutanen da ya tara. Ki kalli gidan nan cike yake da danginmu. Wasu ma daga wani gari suka taso. Ki tuna ɗimbin mutanen da Abba ya gayyata waɗanda za su halarci taron ɗaurin aure gobe idan Allah ya kai mu. Rahama ke ma kina son Abban mu ya ji kunya? Kamar yadda Safna ta yi? Jibi ki ga yadda hankalin Abba yake a tashi akan abin da bai fi ƙarfi ba daga gare mu Rahama ta ɗago kai ta kalli mahaifinsu da shi ma su yake kallo gaba ɗaya fuskarsa ta canza. Abansu mutum mai sauƙin kai da haƙuri, amma yau ɓaci rai ya mai da shi wani iri. Ita sai ta gama kamar ya rame. Ya shaidi ya ɗan taɓa ta da sauri ta kalle shi ce, ba ki amince ba ke ma ko? Yadda ya shaidi ya maganarsa ya ba ta tausayi shi ma. A hankali ta jinjina kai cikin kuka ta ce na yarda yaya. wallahi zan fidda abba kunya shesheƙar kuka ta hana ta ƙarasawa cikin farin ciki ya shaida ya rungume ta abba kuma ya rungume su gaba ɗaya sai albarka suke saka mata da addu'ar fatan alkhairi ita kam tana kuka tana sharar hawaye Abba ya kira Afa ya sanar masa komai bai ɓoye masa ba Abba ya ce babu wani damuwa da Safna da Rama duk ɗaya ne tunda daga tsatso ɗaya suka fito shi ma ya ta saka ma Rama albarka Abba ya ji daɗi sosai suka yi sallama. umbi ma Abba ya kira ta tazo ɗakin. Jin abin da ya faru ya sa ta rungume 'yarta da cike da farin ciki da kuma saka mata albarka. Sai dai gefen zuciyarta tana tausayin Rama. A ganinta nawa Ramar take, amma babu yadda za su yi. Sun tara ɗumbin mutane wanda ne kawai mafita a gare su baki ɗaya. Fatan ta Allah ya sa mijin nata ya kasance mai kula da tausaya mata. Don Rama tana da rauni sosai, Duk cikin 'ya'yansu babu wanda ya kai rama haƙuri daga ita sai ya Munir. Su ne suka ɗebo halin mahaifinsu sak na rama ma ya fi nasa. Don rama akwai haƙuri kuma yaran gida duk sun fi ta kyau sosai. Rama ba fara ba ce amma tana da ɗan hasken da daidai gwargwado za mu iya kiran Rama tsaka-tsaki ba ta da tsawo ba kuma gajera ba ce tana da ɗan jiki don 'yar lokutar ummi ma da ake ce mata idan aka faɗa ta yi ta kuka ba ta so tana da kyan da daidai gwargwado sai dai Safnar ta fi ta kyau nesa ba kusa ba abu mafi ɗaukar hankali a jikin rama shine idanunta wasu irin idanu rama take da su masu hasken tsiya da girma kamar siffar kwai duk yadda ran rama ya ɓaci ba sa canza kala sai dai su Allah ya ba rama baiwar juya idanu ga su masha Allah da girma sau da yawa idanun rama kan fiski hankalin mutane kanta dandanan ta shiga ransu Dan ita mutum ce mai saurin shiga rai, in dai zaka zauna da ita sai ta shiga ranka. Wannan kenan. Labari dai ya isa kunnen Bobo wai amarya ba ta son sa. Amma abin bai ba shi haushi ba sosai tunda dama shi ma ba auren yake so ba. Da haka da yarinyar ta so shi da kar ta so shi duk uwar ubansu ɗaya ko a rigar rigarsa. Shi dama wadda za a bashi yanzu ɗin ta ce ita ma ba ta so. Da wallahi har kyauta zai mata. Kafin la'asa zazzaɓi ya rafe Rahama. Tana ɗakin Abba kwance a kudindine, ya Munir ya shigo da Dr. Khalil cikin falon Abba. Abba da kansa ya shiga ɗakinsa ya taso ta, rama take ta rawar sanyi. Saman kujera ya zaune da ita ya shiga aikinsa. Babu wata matsala Alhaji, 'yar damuwa ce kawai, Dr. Khalil ya faɗa. Abba ya ce, to dakta babu wani taimako da za a ɗan bata kenan. A'a zan mata allura da magani ta ɗan samu barci, insha Allah daga nan zuwa yamma za ta koma normal. yanzun dai idan na mata allurar ta ɗan samu ko da ti ne ta sha sai ta sha maganin ta yi wanka da ruwa mai ɗan sanyi ta kwanta insha Allahu normal za ta tashi nan da 'yanjima, jima to madalla dakta mun gode sosai babu damuwa Alhaji ai aiki ne babu damuwa Alhaji ai aiki na ne babu ɓata lokaci dakta ya marama duk abin da ya dace ummi ta ba ta shayi ta ɗan sha kaɗan ta ba ta magani wanda ta sha shi da ƙyar don rahama akwai tsoron allura da magani ba ta so ko kaɗan allurar ma sai da lallashi aka yi bayan ta sha maganin da taimaka da ta yi wanka a bayin abba kaya aka kuma da ta saka ta koma kwanciyarta a gadon abba sai barci tana nan a cikin gidan kuma labari ya kai mata an canja ta da rama ta haka ta dage ta rinka tsallen murna ita ta ci nasara shi kenan za ta mallaki bobanta nan da lokaci kaɗan har ruwa ta zuba a ƙasa ta sha don daɗi. Shige da farin ciki ta kira Basira ta kuntsa mata murna sosai ta taya ta har da jinjina yaba ƙoƙarinta na dakiya. Bayan sun gama da Basira ta kira Zinat ita ma Zinat ta ce wallahi Safna kin tafka babban kuskure a rayuwarki. Na tabbata nan gaba sai kin yi da na sani mara iyaka. San zuciya ya sa kin miji rama iyayenki akan wanda bai ma san da zaman ki ba. Ke kanki baki san inda yake ba yanzu. ba ki da tabbacin zai karɓe ki ko ba zai karɓi soyayyar ki ba wallahi ki daina biye ma bar basira za ta yi ta kai tana baro ki a tashar wahala ne Sabna ta katse ta a tsawace ke dalla malama yi min shiru na kira ki na faɗa miki ne dan ki taya ni muna ba surutun banza ba aikin banza kawai ta ja tsaki tana yankewar daga can zinar ta girgiza kai tana faɗin Allah ya shirye ki safna amma zaki na dama wallahi na tabbatar Babu wanda ya kuma bi ta kan safna shagalin biki aka ci gaba da gudanarwa. Ita ma ta fita harkar kowa a lamarin gabanta kawai take yi har da yi marama dariyar mugunta. Na ce, hmm. Bobo ya lalubo wayarsa da ke ringin daga aljihun jeans ɗinsa. Ido ya ɗan zaro tare da kallon yan Suleiman da ke duba yarinyar da aka yi mafyaɗe. Lafiya kuwa Bobo? Tab ya Isaac ne ka san fa suna can suna jiran mu. Ƙara kiran da aka yi ne ya sa ya kuma kallon wayar. ya isa ɗin ne dai ɗagawa ya tare da yin salama Abdulmalik wai kuna ina ne kai da Suleiman ya isa ya faɗa daga can wallahi muna asibiti wajen yarinyar nan amma ga nan zuwa ku ƙara hakuri Tom ya kamata fa ku yi sauri don akwai abubuwa a gabanmu masu yawa ga mu nan yanzu insha Allah yankewa ya yi tare da dawo da kallonsa kan ya Suleiman ya kamata fa mu je ka san dai masifar babban yaya mu ƙarasa kafin ya ƙulu Gaskiya ne mu je kawai ai na gama har mata koma barci. Bobo dan leka fuskar ta yace barwa Allah wallahi rashin magan rashin maganar yarinyar nan yana damuna. Ya kamata fa ce iyayenta sun san halin da take ciki. Haka ne gaskiya to amma ya zame tunda ba mu san inda take ba. Sai dai mu ci gaba da ada idan kuma ta ƙara samun lafiya mu bi shawarar ammi mu maida ta wajenta kawai. To shikenan Bobo ya faɗa yana fitowa. Waje ya nufa kuma ya Suleiman ya shiga ofis don ajiye kayan hannunsa. Babu daɗewa ya fita. Mota ya shiga inda Bobo ke zaune a matsayin direba. Bobo ya tada motar suka fice daga asibiti. Gidan su Safna kuwa an yi shirin kamu wanda aka haɗa a babban harabar gidan nasu. Sai dai matsalar amarya babu lafiya tana ɗakin Abba kwance tana barci. Hafsat matar Yashayi ta kalli Ummi Ummi to yanzu ya za a yi ne? Har fa dangin angon sun iso ga babu amarya. da ma Safna za ta mana alfarma yanzu kawai sai ta zauna a madadin Rama ɗin a ta kawai Hafsat ni ba ma na so ina saka Safna a cikin sha'anin bikin nan ta kalla agogon da ke hannunta Hafsat ina ga bari kawai a tada Rama ɗin duk da dai ba ta daɗe da kwanciya ba a'a ummi a barta kawai likita fa ya ce tana buƙatar hutu gashi dangin ango sun ce karfe tara akwai mothers night ya kamata ta samu isasshen barci kafin sannan yanzu bari na yi ma Basman anti ya nasu magana sai ta shirya ta zauna a madadin amarya tunda kusan kansu ɗaya. Yauwa kama ya fi dama ga suna kama ba laifi. Haka suka saka basma anti ya nasu su kanwar ummi ta shirya tsafta mukar amarya idan ma baka sani ba sai ka ɗauka rama ɗinci, don suna matuƙar kama idanuwa kawai rama za ta fi basma. Da haka aka gudanar da kamu wanda ya ƙayatar da dangin ango. suka yi riya da kursiya da sa shida sai zuba liki suke wa amarya don ba su san ba su ba ce da aka dai taro tashi, shiga da ba, alhamdulillah duk shagalin nan da yake yi safna tana ɗaki kwanta abinta da barci ma take yi kiɗan da aka saka ne yasa ta tashi tana mita da tsaki an hana ta barci wai wayarta ta ta ɗauka ta kira boy dan neman ƙarin bayani akan aikin da ta bashi ya ce mata yana nan yana ƙoƙari Tana yankewar ta kira Basira suke ta labarinsu. Rabi duk akan Bobo ne. ya ce, hmm. Su Bobo suna isa gidan suka tarar da ya isa da ya Hamza zaune a harabar gidan har da wasu samari wajen su bakwai. Cikin samarin danginsu ne. Ya Hamza yana cikinsu suna shan shafta. Ya isa kam yana gefe zaune saman mota don ba kuma yake shiga cikinsu ba, kasancewarsa babba. Bayan Bobo ya yi fagen suka fito, Wajen siya da suka karasa hannu suka yi ta ba matasan samarin ana musabaha. Bayan sun gama gaisawa Bobo ya nufi inda ya isa yake. Hannu ya bashi shi ma suka gaisa. Ya ce kun je kun wani makale a asibiti tamkar kun manta da abin da yake gaban ku. Sori babban yaya. Bobo ya faɗa yana haɗe hannayensa waje ɗaya alamar tuba. Durowa ya isa ga to yanzu ya zan yi idan ban haƙura ba ma. motoci suka fara shigowa gidan bobo ya bi su da kallo na faɗin wannan gayyar fa daga ina daidai nan ya amsa da ya suleiman suka kaso gare su ya amsa ya ce daga gidan amaryarka suke sun halarci kamu ne baki bobo ya ɗan taɓe ya amsa, me ya kuma kamu kafin ya amsa ya bashi amsa anti rashida da anti ummi suka kaso Anti Samira da Sukur ya buɗe Anti Samira ta rankaɗa a kunnen Bobo ya sauran toshe kunnensa. sai da ta gama sannan ya kalle ta fuska a shagwaɓe kai anti samira dodon kunnen zaki kashe mu. dariya suka sheke da shi su duka yayin da anti da shi da ta fara fesa ma bobo turare mai sheken amshi kai ma an kama ka kamar yadda muka je muka kama amaryarka dariya siya suleiman suka saka don ganin yadda bobo ya kwaɓe fuska tamkar zai yi kuka allah matar nan na kula kun raina ni ya faɗa yana hararar su Dariya suka yi gaba ɗaya har da wasu daga cikin dangi da suka zagaye wajen. Anti Ummi ta ce tab wallahi bobo matarka ta haɗu. Jar uban can kai ka ga wasu idanu masha Allah na ce hmm dan ma baki gani asalin amaryar ba kenan. Ta ci gaba da faɗin ai fa ina ga aka kawo amaryar nan ba za ka rinka fita ba aikin ma hakura za ka yi da shi. Dariya sosai ake shekawa duk da haushi da ya cika bobo ciki wannan bai hana shi murmusawa ba ya ce 'yan sa ido kun je kuna ta kare ma yarinya kallo hala har munin ta kun gano wata Zainab a cikin dangin ta ce wallahi ya Abdulmalik babu mai iya gano munin rama amarya masha Allah kam komai ya ji zamzam ta kare magana da rufe baki nan ma dariya ya kai shi kam ya ce kwa da yake da shi nawa? kawai masu barci da ido ɗaya yana gama faɗa ya fito daga wajen Wasu daga cikin 'yan matan ji suke ina ma su ne da wannan guy ɗin lallai ya ci sunan sabobo. Wasu kam kishi ne ya cika zuciyarsu don sun daɗe suna nuna masa so yana basarwa saboda jin kai. Wasu kam har iyayensu sai da suka yi masa talla amma ya ce a kai kasuwa. Cikin gida ya shiga don so yake ya ɗauro alwala. Babban falon ƙasa cike yake dam da mutane yana shiga suka yi tsokanarsa wai angon ƙamshi angon ƙamshi. A sa ya ce za a go dai. Haka ya gaida waɗanda za su iya jin sa ya haye saman ɗakinsa. Bayan ya shiga ya ɗauro alwala ya fito sa anti Samira ma duk sun shigo ciki. Ya zo zai fita Ammi ta ce makaram, am Ami ya amsa yana jiyowa. Ƙarasowa ta yi inda yake ta kama hannunsa suka fito. Wani ɗan lungu ta ja shi ya ce Ammi lafiya dai ko? Lafiya lau mukarram dama tambayar ka zan yi. Ɗazu kuwa ka je gidan su amaryar taka? Gefen wuyan sai sosa afuwa Ammi wallahi abubuwa ne sun mana yawa. Kanta ta girgiza haba mukarram. Ya ina maka kallon mai hankali amma kana son ɓata wayonka. Babu daɗi ba. Iyayen yarinyar nan ba za su ji daɗi ba a ce baka je gidan ba. Tun da aka fara magana a wurin nan, shin kai za ka so a yi masa kurciya haka ne? A'a wallahi Ammi ba na fata. Amma don Allah ki haƙuri na yi kuskure insha Allah zan ba ta haƙuri an jima. Idan mun je Mother's Night to shi kenan amma dai baka kyauta min ba. Ba haka na so ba. Tom ki haƙuri don Allah. Ya wuce. Yawa Ami an karɓo ɗinkin Nawal kuwa? Wallahi na manta shaf kuma har da wanda za ta saka an jima. Yi riya ta amso ɗazun kafin su tafi wajen kamu. Yawa har na ji daɗi. Bari na je sallah Ami har an tayi ina gama masu yaya sun wuce. To sai kun dawo. Masallaci ya nufa Ami kuma ta koma. Ana yin sallar magriba Safna ta siɗaɗe ta bar gidan sai gidan su Kamal. A cewar ta ba za ta je wajen wani Mothers Night ba. sai kuma tana zuwa gidan tare da su Amira suna shirin zuwa har da su. Da yake mominsu Kamal ta san komai dan baba Abubakar ya sanar da ita, ƙanin Abba ne kuma mahaifi ga su barista Kamal abokin aikin boko. Bata ce mata komai ba ita ma, Safna ta shige ɗakin Amira ta yi kwanciyar da su kuma suka nufo gidan su Safna ɗin. Aka bar ta ita kaɗai a gidan sai 'yan aiki. Rama ta farka bayan sallar magariba kasancewa tana fashin sallah. sai kawai anti madina matar ya muniyar ta sa ta ta wanka mai kwalliya ta fara aikin ta na fente fuskar rama ita dai rama bin kuwa kawai take yi da ido kaɗan kaɗan sai ta share hawaye sai da mai kwalliya ta mata magana sannan ta tsagaita da kukan aka tsantsara mata kwalliya ta ɗaukar hankali wani doguwar riga buba aka bata ta saka ta wani material orange da ɗigo-ɗigon lemon green a jiki aka naɗa mata lemon green ɗin ɗan kwali sai fashion na 'yan kunne da sarƙa mai ɗan tsawo ta saka baƙar cokawa wadda ta manne a wuyanta. Ya salam na faɗa yayin da na ga amarya ta fito ras kamar ba ramin ummi ba ta yi kyau masha Allah. First an ta hafsa ta bata wanda ita ma ta kasance lemon green sannan ta saka takalmin lemon green shi ma mara tudu. Hum komai fa ya ji a jikin amarya. Ihsan kanwar barista kamar ta maso kusa da ita kai rama kin yi kyau wallahi. Na tabbata angon nan ya ganki sai ya ce gwamma da aka yi wallahi sai kin susuta shi basma ta ce ni tsoro ma nake kare rikice ce daga ran sai gidansa duka rama ta kai musu cikin dashashshiyar muryarta da ta sha kuka ta ce yan iska kawai ai da ma halin ku ɗaya dariya suka sheke da ita har da tafawa A bangaren Bobo kan bayan sun dawo daga masallaci a harabar gidan suka sake zama hira ake ta yi da barkwanci. Sai da aka ƙara kiran sallar isha'i sannan suka miƙe. masu sake alwala suka sake waɗanda tasu bata kare ba suka yi gaba ana yi da sallah suka shigo gidan shiri suka fara kowa yana ƙoƙarin kada time ya ƙure Bobo kam wanka shi ma ya shiga ya fito da tawal fari a ƙugunsa ƙarami kuma yana goge kansa zuwa fuska da wuya har ƙirjinsa zuwa ƙasa burga tawal ɗin ya yi saman kujera ya ja kujera madubi ya zauna mai ya fara shafawa har da su farar fauda a fuska ya shafe kansa da mai mai kamshi har zuwa sajensa da ɗan gemunsa na gayu ya sa kuma ya ƙara taje kansa da gemunsa sannan ya yi amfani da buroshi wajen kwantar da sajensa ya kwakwanta lif sai walƙiya yake da tashin kamshi turarurruka ya ɗauka kala kala guri a bakin gado ya zauna ba tare da niyyar saka kaya ba a tsakar gida kan mutane har sun fara fita don kowa baya so a tafi a barsa nan motoci suka fara ɗaukar mutane kowa ya cakare da kowa ya cakare da kalar kayan da yake so manyan iyaye kawai suka saka wani ɗan dantsatse tsalles fari tas suka naɗa orange ɗin gwaggwaro masha Allah abin sai wanda ya gani suka yi riya ba a bar su a baya ba sun ci ado da dogayen riguna na lemon green ɗin material sun yi kyau masha Allah su da matan siya Suleiman duk iri ɗaya suka saka Nawal ma an shirya ta cikin farles irin na su doguwar riga aka mata aka naɗa mata orange ɗin ɗan kwali ya ta fito ɗas kamanninta da bobo ya ƙara fitowa Tare suka shiga mota da Ami. Ya Hamza ya fara wayyawake cikin jan tsaki ya ce wai mai bobo yake yi ne tun azu Ya basan sai ya je sun to da amarya ga su Ami har sun wuce. Ya isa shi ma ya tsaki Allah yaran nan dan mulakanci ne. Hamza ka je ɗaki sa ga me yake yi. Ya Hamza ya nufi ɗakin bobo. Ya Sulaiman dai bai ce kala ba. Lallai Abdulmalik menene haka? Bobo da yake zaune yana latsa waya ya ɗago yana kallon ya Hamza da ya haɗe cikin farin suit sai kamshi yake. menene yaya ban sani ba dan lamanan kalan ɓata mana lokaci ka tashi ka saka kaya Sa'an ammi har sun wuce baki ya turo kamar wani karamin yaro ni kam wallahi ya hamza barci ma nake ji a'a kakan barci kake ji ya hamza ya faɗa a hasale wallahi zan kira ya ishaq da sauri bobo ya miƙe ya fara saka gajeren wando da bes da warware haɗaɗɗun suit lemon green sai ɗaukar ido suke yi wanda ya fara sakawa da orange ɗin riga mai dogon hannu ya tsuke ƙugunsa da belt ya Hamza ya ɗauki necktie ɗin green ya fara saka masa shi abin ma dariya ya basa amma bai yi dariya ba gudun kar ya Hamza ya sake kulwa da taimakon ya Hamza ya saka rigar suit ɗin ya fara saka botron ya Hamza na gyara masa kwala ɗin takalmi sai da ya taimaka masa ya saka sannan ya ƙara feshe jikinsa da turare Ya ɗauki wayarsa ɗaya zira a aljihun sut ɗin. Suna tafiya yana ɗaura agogo. Na ce o oh, o oh, mai boban ammi sai a Sai dai Hamza ya ga ya shiga mota a baya sannan shi ma ya shiga mazaunin direba. Nasiba ɗiyar ƙanwar ammi na gefensa. Su ma siya Isaac suka su ma siya Isaac suka tada mota suna gaba su bobo na bayan su har unguwar sarama rama. A ƙofar gida suka faka, ya Hamza ya fita shi da Nasiba har cikin gida suka shiga suka ce a fitar da amarya ango ya zo. Gaban Rama ne ya faɗi rassi take tamkar da basa ihu. Kowace irin tarba angon zai mata ta tambayi zuciyarta. Ba ta da mai ba ta amsa tana cikin zancen zuci a ta ya ta ce ta so Rama angon ki ya zo. Ji take tamkar ta ce ba za ta ba amma ya za ta yi. Haka yanzu Rukayya ta kamo da suka yi waje, dama da yawa mutane sun tafi sai ƙalilan suka rage. Kowa ya shiga mota amarya kawai ake jira. Ya Hamza ya buɗe ɗayan gefen da Bobo yake zaune don ganin amarya ta fito. A zuciyarsa ya ce masha Allah gaskiya amarya auta ta haɗu. Isa ta katse masa tunani yayin da gaban rama ke ta faɗuwa. A zatanta ya hamsa ne angon. Kanta na ƙasa an turƙayya ta saka ta a motar. Wani kamshi ne da sanyi suka bigi hancinta. Ta shaƙa ta limshe ido zuciyarta ta ce, O oh Allah, wani wani irin kamshi ne. Ƙoƙarin kyara zama ta sai ta ji ta dunguri mutum. Da sauri ta jiyo ta kallinsa Yana zaune a kama kamar wani jinin sarauta, sai dai fa ƙamshin amaryar tasa ta narkar da zuciyarsa sai wani limshe idanu yake yi. A hankali ya jingina bayansa da kujera ya limshe ido. Ƙirjin Rama sai dukan uku uku yake, Ji ta yi wani sabon zazzaɓi yana neman rufe ta. Duk da kallon fisha ta yi angon nata, ta tabbatar ya haɗu masha Allah. Ya amsa da ke tada mota ya ce, Amaryamu ya kike? Muryar Rama na rawa ta ce, Ina yini? Lafiya lau? Ya hidima? Allah ta yi maganar a hankali. Ta ɗan kalli gefen Bobo ta ce, Ina yini? Duk da ya gane da shi take amma ya shiru ta kuma cewa ina yini, sai a sannan ya amsa da lafiya ya kike. Ka Kasa amsa mishi ta yi sai kawai ta yi ƙasa da kanta tana wasa da zoben hannunta. Sun ku is sun kusa isa wajen fati ɗin bobo ya tashi zaune sosai. Wata leda ya ɗauko a gefen sa ya zaro rafar 'yan dubu ashirin guda huɗu ya ɗora saman cinyarsa. Rama da ta kura ma Rama da ta wa zanen hannunta ido sai kawai ta ga mutum ya ɗora hannunsa saman cinyarta. Gabanta Gabanta ya ce wani ras. Fos ɗinta ya zare ta ɗora saman ta ya ɗora hannunta a kai. Fos ɗin ya buɗe ya ga 'yan hamsin rafa biyu sai wayar ta. Wayar ya ciro ya saka kuɗin da ya ciro a leda ya sa a fos ɗin ya mai da wayar mai da wayar ya yi zai rufe fos ɗin amma ta ƙi shiga don ta cika da yawa. Ciro wayar ya kuma ya rufe fos ɗin ya ɗora mata saman ta. Wayar kuma ya saka cikin aljihun suit nasa. Nufinsa idan sun je an gama taron ta liƙa kuɗin sai ya bata. Ita dai Rama bata ce masa ƙala ba, don bata san me da fas ɗin ba. Har gab da ɗakin taro ya Hamza ya faka, ya fito ya buɗe musu ƙofa. A sanya ya Rama ta fito duk kunya ta ishe ta, ta saba duk inda za ta je sai da ƙaton hijab, amma yau ga ta ko ɗan gyalan babu. ta ma rigar buba ce kuma ta buɗe mata, kuma ta buɗe bata matse ta ba. Siya Isaac su ma fitowa suka yi daga motarsu, su ma kayansu iri ɗaya da na ya Hamza. Su ma sun yaba da amaryar ƙanin nasu sai masha Allah suke jerawa. Ya Hamza ya shiga ɗakin taron ya sanar da MC amarya da ango sun. Aiko nan fa ya fara kai yato. Falon taro ya tsit an zuba ido a ga amaryar Bobo don gayin nan mai ji da kansa. A hankali Bobo ya tako har zuwa gaban ramar ta dukar da kai ƙasa kamar a ce ar ta gudu. A hankali ya ce bismillah mu je. Jerawa suka suna tafiya a hankali har cikin wajen. Bayan su kuma siya Suleiman ne suke take musu baya. Tunda suka shiga wajen taron jikin Rama ya sanyi, don ita irin mutanen nan ne masu tsoron shiga mutane. Dandanan tafiyar ta ta sauya sai wani sassarfa take yi. Rab rab rab! ɗakin taron ya ɗauki tafi lokacin da Rama ta harɗe ta gaba kamar za ta faɗi. Da sauri babu ya riƙo hannunta yana faɗin Azim madam. Yana faɗin izi madam. Ajiyar zuciya ta sauke don jin bata faɗi ba. Are you okay? Ya faɗa yana kallon Kai ta ɗaga da sauri. Tom ki yi a hankali please kar ki ji ciwo. Na gode ta faɗa tana kallon ƙasa. To mu ƙarasa ya nuna mata hanya. A hankali suka taka zuwa inda aka tanadar musu. Sun burge mutane gaskiya sai dai maƙi kowa faɗi yake sun dace da juna. Ami sai jin daɗi take don har ga Allah rama ta shiga ranta. Suna zama DJ ya saki waƙar Because I Love You. Wannan waƙar Bobo ce da yake bala'in so sosai. Ya Hamza ya bada waƙar a saka don Bobo. ai kuwa sai sakin lallamar mishi yake don jin daɗin waƙar masu hotuna kam sai aikinsa suke ita dai rama kanta yana ƙasa tana shakar da daɗin ƙamshin turaren bobo bayan waƙar ta ƙare aka fara gudanar da abin da ya tara mutane ami ta yi bayani da godiya ga ɗimbin mutane da suka halarci modas night ɗin sannan ta yi amarya da ango fatan alkhairi rama ta ji daɗin bayanin ami ita da danginta wannan kaɗai ya isa ya nuna mata dangin miji na Dangin mijin nata suna son ta. An kira amarya da ango filin rawa shiru suka yi kamar ba za su tashi ba. Kowa da abin da yake kitsawa a zuciyarsa. Sai da MC ya sake magana sannan suka miƙe a hankali. A filin rawa suka tsaya kikan babu mai motsi balle rawa. Ita kam rama dama ba ta rawa. Da dai safna ce kam wannan gwana ce. Bobo ya fiddo rafar kuɗi ya fara leƙa Marama rama idonsa a kanta. Ita kam kanta na ƙasa. Dandanan guri ya ɗau ihu da tafi. Jikin a sanya ya rama ita ma ta buɗe fos ɗinta da nufin ɗauko ƴan wazo ɗinta sai ta ga kuɗi da yawa. Ɗagowa ta ta kalli Bobo shi kuma ya ɗaga mata gira kuwa. Da sauri ta mai da kanta ƙasa. Ya matso da bakinsa wajen kuna da cikin muryarsa mai taushi da lau. Da laushin nan ya ce, ko baki ki so ne. A jiya zuciya ta sauke ita ma a hankali ta ce, na gode sosai. Haƙƙi ne a na ai. Ya faɗa idonsa a gefe kamar ba shi ya maganar ba. Bata ce komai ba ita ma ta zaro kuɗin ta fara liƙa masa. Gashi ya mata tsawo amma aka ta ringa masa liƙi. Ihun mutane da tafiyar ƙaru masu hotuna da bidiyo sai haska su suke yi. Amita ta so ita ma ta rungume Rama tana saka mata albarka. Ta fara liƙa ma Rama 'yan dubu-dubu. Abin na manya ne masu karatu. Bobo ma ya koma liƙa ma Ami sai murmushi yake saki. Ita ma Ami Rama kam kanta a ƙasa ita ma tana liƙa ma Ami. Siyaya Suleiman ma suka taso dandanan gurin ya kawar da liƙi kamar ba a san ciwon kuɗi ba. Ƙawayen Ami da danginta duk sun taka rawar gani, haka ma dangin Rama ba a bar su a baya ba. Kai wannan taro ya ƙayatar. Can na ango muku anti bilin Abdul tana liƙa 'yan naira biyar biyar. Ba ruwa na kar ta ji ni. Sai ƙarfe 11:30 pm taro ya tashi lafiya kowa ya fara ƙoƙarin tafiya. Rama duk barci ya cika mata ido cikin mota take zaune tana jiran su bobo su gama sallar su gama sallamar baki shi da yayinsa. Sai da kuwa suka gama sannan suka shigo yanzu kam wani dan uwan su bobo ne zai mai da su ba ya Hamza ba. Sai Hamza mutanensu suka ɗauka da yaransu suka yi gida. Rama ta kifa kanta kan cinyarta har ta fara barci kallonta kawai yayi bai ce komai ba. Shi fa ko sunanta bai sani ba. Bai tada ita ba har suka je gidan. Yayi shiru yana tunanin yadda zai tashe ta. Lukman ya kalle sa bobo ko na baku guri ne a'a malam wani irin ka bamu guri gida za ta shiga ita barci ma take yi to ka tada ita dare na ƙara yi sha biyu saurafa. Dore Dorewa ya ɗan taɓa bayanta ko motsi ba ta yi ba ya kuma ɗan bubbuga firgigit ta tashi da ada a bakinta ta ɗan kalle sa shi ma idonsa na kanta mun zo ya faɗa a kasalance ɗauke kanta ta yi ta buɗe motar sai da safe ta faɗa cikin muryar barci har ta rufe motar lukman ya ce ya ba madam Haba malam ai ka raka ta dai, ka sani ko tana da magayin bacci? Ɗan tsaki boboye shi ma ya fito har ta fara tafiya ɗan hansar ta ya cin mata. Dama ita kaɗai mai gadi yake jira don haka ƙofar a buɗe take. Dariya da kuma ya sheƙe da ita sai boban Ami ya faɗa har da dukan stiyari. Har ƙofar falon siyarka da sai da ta kama ƙofar za ta buɗe sannan ta ce sai da safe. Allah ya kai mu ya faɗa yana juyawa. A mota ya samu Lukman ya shiga gaba suka wuce gida su. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobel star da ni Maman Al'amin.